Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Abubakar Adam Ibrahim marubuci ne daga arewacin Najeriya. wanda a watannin baya-bayan nan ya samu damar zuwa tsibirin silt na 'yan yawon shakatawa da ke arewacin jamus bisa gayyatar african writers residency ta cibiyar yada al'adun jamus goethe institute da kuma gidauniyar silt bayan ya ci wata kyautar marubuta a shirin na wannan makon za mu duba irin rubuce-rubucen shi da kuma yadda ya ga rayuwa a tsibirin na silt masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. kalashe al'adu yake nufi madalla shi dai abubakar adam ibrahim an haife shi ne a shekarar 1979 a garin jos da ke arewa maso tsakiyar najeriya marubuci ne na gajajjerun labarai ya fara shahara a duniya bayan wani cikakken littafinsa na farko mai suna season of crimson blossoms wanda kuma ya samu lambar yabo ta marubuta adabi a Najeriya a shekarar 2016. Ya yi wa DW ƙarin haske musabbabin zuwansa yankin Nazilt da ke zama cibiyar 'yan yawon shakatawa da ke gabar teku a arewacin Jamus. Watan shi wannan residency din um, dama ne da za a ba rubuci ya zo ya zauna ya yi rubutu ba tare da ya damu da a yau zan tashi in je aiki yau zan kai ko yara makaranta ko wani hidima na yau da kullum so ni da na zo nan in na zo na samu na yi tunanin abin da zan rubuta sai in zauna in yi rubutu duk lokacin da rubutun ya zo in yi lokacin da rubutun bai zo ba kuma in yi wani harkan na? ko in yi karatu ko kuma in dan zaga in kewaya in duba yanayin garin tunda kaga waje ne na shakatawa da ake zuwa ana hutu ga teku ga bakin teku mutane suna zuwa su dan shakata a shekarar 2016 abubakar adam ya zo na ɗaya a jerin marubuta sha hudu na afirka lamarin da ya sa ya ci kyautar marubuta ta african writers residency ta cibiyar yada al'adun jamus goethe institute da kuma gidauniyar zolt ana bawa wanda ya ci wannan kyauta izinin zuwa jamus ya zauna wata biyu a tsibirin indira vusov ita ta kirkiro gidauniyar ta zolt ta yaba da marubucin da cewa matashi ne kuma sabon jini daga arewacin najeriya er Mun zaɓi Abubakar ne saboda mutum ne da ke fitowa fili ya faɗi abubuwan da ke da akwai na zahiri musamman ma abubuwan da ake cin karo da su ta kafafen yada labaru. a cikin littafinsa na season of crimson blossoms abubakar adam ibrahim ya taɓa wasu batutuwa da suka fi shafan mata da ba safai ake fitowa fili a faɗe su ba musamman a arewacin najeriya a bara an kaddamar da littafin a ƙasar amurka sannan ya samu damar karanta shi a jami'o'i da dama a jamus to ko yaya littafin ya samu karbuwa a ciki da kuma wajen najeriya ga marubucin da ƙarin bayani littafi dai ya samu karɓa wajen jama'a ciki da wajen najeriya kamar yadda kuka ce mun je mun kaddama da littafin a america kwanakin baya kuma ne jamus ɗin da na zo ma na je na yi karatu a berlin da hamburg wata mun samu karɓa sosai saboda mutane sun fito kuma sun sayi littattafan sosai kuma sun nuna watan sha'awa akan abubuwan da littattafan suka tattauna a kai to wasu wajajen ma zaka ka je ka samu da yawa daga cikin mutanen sun karanta littafin ta wadaka littafi alhamdulillah ya samu karbuwa kuma na ji daɗin karbuwar da na samu a nan jamus ɗin. ahmed garba salisu lauya ne a garin jos ɗaya ne a cikin masu sha'awar karanta rubuce-rubucen abubakar adam ya yi ƙarin bayani a dangane da sakonnin damar marubucin ke aikewa da su a littattafansa. a cikin rubuce-rubuce da allah ya nufe ni da karantawa na shi abubakar adam ibrahim akwai na farko whispering trees akwai kuma na biyun shine eh, season of a ah, crimson blossom kuma saƙon da ke cikin su musamman shi na farko wannan whispering trees din ai saƙo ne na kamar abubuwan da ya shafi wato ruko da gaskiya wato da kuma amana da kuma tarbiyya ma yara a dunkule to na biyu kamar shi wannan littafi da ya yi crimson blossom din nan ai labari ne na farko abakar din nan dan jos ne a jos ya tashi to wannan labarin da ya gina ya gina shi ne ya danganta shi da wannan gari na jos ɗaya kenan na biyu ya gina shi ne akan irin kalubale musamman da rikicin nan yake haifarwa ga mata da yara ƙanana rigimar ta haifar da tsananin kiyayya da gaba na addini da ƙabilanci tsakanin mutane so kaga saƙon da yake nuna a ciki yana nuna wato illa da ke tattare da irin wannan rikici na ƙabilanci da kuma illa da ke tattare da rigingimu da suka shafi maganan addini da kuma yanda wato kauce musu yake iya haifar da wato al'umma mai nagarta shi ma nasiru zakari ya yi wa wakilinmu na jos abdullahi mai dawa kurgi karin bayani na irin tasirin da rubuce-rubuce abubakar adam ibrahim ke da shi a cikin al'umma rubuce-rubuce da ya kasance suna da tasiri ga duk wanda ya karanta eh to kaman akwai wani wanda ya rubuta the garbage man wanda ya nuna yadda mata suke sha'awan aiki bayan sun yi aure wanda kuma wannan buri nasu wani lokaci baya samuwa kamar kai na fahimci cewa kun taso tare kun yi karatu a makaranta tare ya za ka fassara yadda ike tun kafin wannan lokaci so wato dai shi tun farko dai mutum ne wanda ya taso a tare da iyayensa kuma gaskiya daidai gwargwado sun ba shi tarbiyya mai kyau kuma sun ba shi kulawa kuma sun nuna mai mahimmancin karatu da kuma fuskantar duk wani abin da wato kalubale da zai taso masa kuma ya yi haƙuri da matsayin da yake da shi tun a wannan lokacin har zuwa wannan lokaci da Allah ya kuma ya sa ya kai ga wannan mataki mu dai gaskiya ba abin da za mu ce domin bai canza ba duk wani abu na shi muna sani kuma yana ba mu muhimmanci kamar yadda ya saba ba mutum daga baya ko wasu abubuwa suka fi burgewa ko kuma suka ba wa abubakar adam mamaki a garin na zilt musamman ma na al'adu eh to abu na bambancin al'ada da zan ce ya dan ban mamaki shine watan a bakin teku in ka je mutum ya zo dattijo fa sai zo da 'yan yara wani ma da jikokin shi in ya so kuma sai ka ga ya cire riga ya cire wando ya kwabe ya yi zigidar haihuwar wasu da ubansa sai kama tafiya a bakin teku wani abin yana ban mamaki har yau ba zan ce na iya fahimtar wannan al'ada ba to masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku ashirin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin gwendolyn hilze da ta yi hira da abubakar adam ibrahim a garin na zult da abdullahi mai dawa kurgi a jos da sauran abokanan aiki ni naku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw abin nufi aure ibada a duniya sai